a jiya ne aka fara takar wasan kwallon kafa ta shekarar 2015 da 2016 a Najeriya inda kungiyar Rivers United ta doke Eyimba da ci ɗaya da babu a birnin Patakwal. Frederick Obama ta ne ya sami nasarar jefa kwallon a cikin minti da 64 na fara wasan, a da ya buga free kick wanda ya kasance a matsayin nasarar da ƙungiyar ta samu kan ƙungiyar 'yan wasan Elephant a cikin shekaru bakwai da suka gabata. Ƙungiyar Newcomers kuma ta ba nasara United mamaki da shi ɗaya da babu a filin wasa na Aku Stadium a Makodi. Musa Newman da Chukwuka Emmanuel kuma suka jefa kwallaye biyu kafin Ifeanyi Nweka ya rama guda. Kano Pilas kuma ta lallasa Enugu Rangers da cibi da ɗaya a filin wasa na Sani Abacha da ke birnin Kano. Sunshine Stars kuma suka yi kunnen doki da Akwa United. Ƙungiyar Lobby Star kuma ta doke Shooting Star da ce ɗaya da babu. Ƙungiyar Ikorodu United sun yi kunnen doki da Abia Warriors. Wiki Torres kuma ta doke El Kanema Warriors ta ci ɗaya da babu a filin wasa na Karkanda Stadium. Wasu Hatland da Warri Wolves kuma ya tashi babu ci ko guda yayin da FC Ifanye Uba kuma ta doke Giwa FC da ci ɗaya da babu.